الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ya Allah salatu ya ce ci biya miki ne tabbata ya nabi sallallahu alaihi wa alihi 1435 ta yin tsago wace oktoba 2014 kalendar miladiya ne aqidatu ahli sunnati wal jama'a littafi ne ga aqidatu ahli sunnati wal jama'a ya Sheikh Muhammad ibn Salih al-Utaymin sai shi guru juga fargayya can jima shane taqdim li samahati Sheikh Abdul Aziz ibn Abdullah bin Baz alhamdulillah wahda والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه أما بعد فقد اطلعت على العقيدة القيمة الموجزة التي جمعها أخونا الألامة فضيلة الشيخ محمد بن صالح الأثيمين وسمعتها كلها فألفيتها مشتملة على بيان عقيدة أهل السنة والجماعة في باب توحيد الله وأسمائه وصفاته وفي أبواب الإيمان بالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره وقد أجاد في جمعها وأفاد وذكر فيها ما يحتاجه طالب العلم وكل مسلم في إيمانه بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره وقد ضم إلى ذلك فوائد جمة تتعلق بالعقيدة قد لا توجد في كثير من الكتب المؤلفة في العقائد فجزاه الله خيرا وزاده من العلم والهدى ونفع بكتابه هذا وبسائر مؤلفاته وجعلنا وإياه وسائر إخواننا من الهداة المهتدين الداعين إلى الله على بصيرة إنه سميع قريب وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه قال هو ممليه الفقير إلى الله تعالى عبد العزيز بن عبد الله بن باز سامحه الله الرئيس الآن لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد عقيدة أهل السنة والجماعة عقيدة أهل السنة والجماعة ya Sheikh Muhammad ibn Salih al Takdim. gabatarwa introduction forward ko ni hati sheikh yamman wuce ko ne ga Abdulaziz ne gina Abdullahi ne gina Bazina man ga alhamdulillahi wahdahu ya bu ɓata nuji tabbatu ya allahu gogi wasu salatu a salatu ya ce ci wassalamu bi aminci ala man la nabiyya ba da wani tabbatu ya tsana annabi dole zan zumu nan. wa ala alihi bi zanuji wa sahbihi kuma da sahabuji amma ba a ba'du zumanana faqad tala'tu atika wuli Allah wuli ko ala laqidatil qayyima littafin da wuce koko almujaza amma na yi kyakken gina mana na bayan ki kogo wara ko ji dokun anan Allah ce jama'a a kuna na yi yaji ku ya kana ngaya al'allamatu man wuce ko fadilatu sheikh man gagaru ne muhammadu misalihin salih man ne ga Muhammadu misalihin salih nan wa kullaha ba ta littafin wuce man wuwo fa'alfaituha mustamilatan wuce malegan waku kwaya kaladan ala bayani aqidati ahli sunnati wal jama'a ya bayani ne a ahli sunnati wal jama'a fi babi tauhidillah babi ya tauhidi ya tsoyico wa asma'ihi da sunan ya tsoyici wa sifatihi da sifa ya tsoyici wa fi abwabil iman bil mala'ika nan da babi iman mala'ika wal kutubi da littafi shi wal rusuli da tuci shi wal yawmil akhir da fa'al kiyami wa bil qadari da qaddara khairihi wa sharri to alkhairi ta sharru wa a ajada fi jami'a man ya jinje da ku koyar kan littafin shi nan koyar kan wa afada ma amfani ladi wanda kara fi ha man ma ya tula jamu ma ya ta ji hoto alibu ilimi ya yi mai ji makanta ji bukatu wa kullu musulmi da nan da to musulmi don da fi imani yi billayin imani da ji wace ci na wa mala'ikaci da mala'ikau ji na ko kotu da yi da littafi shi ya ce ci na wa rusulihi da tuci ya tuci na wal yawmil akhir man da fa'al qiyami na wa bil qadari da qaddara na khairihi wa sharrihi to al khairu to sharru wa qad damma ila zalika hakika kuma man ya ku koyi kala da abiyan wuce ne wala da abiyu fawaida jamma amfani sarawi تتعلق بالعقيدة نجوا في عقيدة قد لا توجد في كثير من الكتب ما يقولش نقدان لتعفي دبا دينا جوا سون دبانا المؤلفة في العقائد لتعفي جاكيتين عقيدة فجزاه الله خيرا تيتشغو على الخير وزاده من العلم تيتشمو بالعلم والهدى بباوي wa nafa bi kitabi hadha litafi ne na mato ya chamu fi litas da amfani wa bi sa'iri mu'allafatihi wanda litas ne kyau ci makane wa ja'alana wa iyyahu sai ci ma yi feto yi to wi wa sayara ikhwani na da yaji ne kenan min al-hudati al-muhtadi min ne zane ya ke bawo a ci me ke labawo za mu ci nan addai na ila Allah zai je yi da jile ko sai ci ala basiratin ta tin ilimi wannan inna huwa hakika sai ci wuce sami'un wa qaribun umata ba wa sallallahu ala wa sallallahu sallam ala nabiyina ce ci ga salatu ya mi ya nabi muhammad wa ali da zanuji wa sa'i da sa'aduji qala hu zani gaggayen introduction na nan gai mumlihi zane jin imla wunan ga alfaqir ila allah zane talaka albarce ci nan abdulaziz ibn abdullah ibn bas samaha wallahu sai ci fadi ne ya ra'is al'am da yusa ɓarɓata ya idarat buhusul ilmiya wal ibda'i wa dawati wal irshad sunna litafi lai aqidatu ahli sunnati wal jama'a aqidatu ahli sunnati wal jama'a ya aqidatu ina aqidatu ne ne za ta koko da ya bauna amma ne babon nono ene za ta bankoro demo e ma ji ga tuci da mala'iku ji da littafi ji da tuci ji da fa'al kiyami da kaddare to alkhairu to sharru ko an gani bi ya gwane za su sunna wuce haka da bibiye nan an da ne ke ni masayin ya aqidan ahlus sunnati wal jamaa na shi a hakan da ahlul bidai shi bayyana da manhajin ahlus sunna عقيدة آل السنة والجماعة لما عقيدة نموذية دابة آل السنة والجماعة الشيزة شيء دفو نشي جهال السنة عمل زبا عقيدة أمي شيء كاين جامية جي بعقيدة معتزلة جي بعقيدة حلولية جي بعقيدة مرجئة جي بعقيدة رافضة جي بعقيدة كو وعليزم عقيدة حرورية جي عقيدة خوارج جي a gaza ni gaila sun ka ba irin azu musulunci amma a gbaza sallan juma ya ce da na rabi a idu yana amma sai di sallan juma gbagi dambo a mai lege da shi gaila sun fasikanci ga ya ce ya dagu ko mm. a mai lazu ya shi yin musulmi jo da dada ban da ci kayan amma ya lami tu fahimta ya sa gaji daga wanda ta jiya alkur'anu bi sunna ya bai ne ke wani da a wani shi ne wale ka shige jin na jina hawari jiji na nan ko za su da zato da ya a da akida akida ya ta taqiya o ga akida wasu ko a zumus a alasa da ne bi ya kwazu mutunci sai zabe yi akida ya rafi duro alhaji gudu ya ce sai ina libe zai ke mini halin bai ti shoni ko ya sai ina libe na a kai da ya shi uyo a gani kawul muta a ti temporary marriage a kai da ya shi uyo ko a gama a jiga da cewa ga kaba gi a kai da ya shi a juro a ga jihadi da ba sa limamun ma diga tiya a kai da ya shi uyo a fi a kusa da yanzu zuru lasar bai magarbe shi hake kan doro a kai da shi uro kuyo ko wane ga shi a jibi a kai da ya kayan wajen ba ta yaya na abin da ba a da imani ga ila ilaha illallah kawai yau ya tuma da mini ya imani ba ko a ga imani biya imani mai kya fasiki mabemuni ni imani ya yi rimiro lọ́ọ̀lì ẹ̀nà náà àkéde ẹ̀ mú jí àjì nínú kó yanzu gangan sai ci ga sun ne amma wọ́n fi faru lọ́ọ̀lì àkéde da mú tẹ́sílà jì nínú ko yanzu gangan wuce da gan azaba kabari gaskiya ne ma kabari ji gaskiya tsoho ji gaskiya a jinna ladan bwaniya inna eh, ladan a amma annabi sallallahu alaihi wasallam ma tan wafa alkiyaniya aqida shi a shi da aqida mu'tazila shi da ezu ya ganwa da kuma da shi ciji na bane a jiz alijin a kai za mu sai mu a ga ga zai da to ka ba iri to nulu a nan da nan gallo na wa zuwa a kai da mu ta zira da sai mu zuwa wa ya so ja ishtira ku da nan da sauransu to nan a gabu ne sunnati wal jamaa mu da aqida shiraku ne ne ja alli ba da nan ko ayo ko تقديم لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز introduction before دين الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الشيخ بن باز سويتش قنوج غفر عمي منقورو ini mun koyi sunna jo zamanin nan sai ci guyu wuyi manya a sheikh muhammad ibn salih bin usaini kuma mane usaini kalita wọn aláyò gan ìtúlù ẹ̀wọ̀n àṣọ àrẹ ìdẹ̀gan bá agbọ́ náà bà ní ẹ̀zàgá jẹ ìlì ní túnà ẹ̀wà gọ́wọ̀ sí àyín ìlì ní gẹ̀ẹ́gà lóti ẹgbọ́ na ìlì ní àti ẹ̀tí ẹ̀dùn yàrá sọ̀rọ̀ ìlì ní gẹ̀ẹ́gà náà gan wọlé gẹ̀ẹ́gà ìdẹ́ta àkó wọlé gẹ̀ẹ́gà ìdòjú wọlé amma ga agbati ko ci ga ibo ne wagan za ndo ci yo ko wagan za ndo ci kato ne ka za mu ya gaskiya labi mu ya gwa ngo ne ba ne ga waje da bana ne ga alkiburu e ci batoro batrul haqqi wa gamtin nas e zula gaskiyu da bu ya mu ga wa gwa kuma ga ji wa so ba ta joye al imam al allama shaykhul islam abdulaziz ibn abdullahi ibn ba sai ci guyi ujun gafara ga alhamdulillahi wahdahu yace boya sai ci bauzi ibn sai ga alhamdulillahi rabbil alamin ya ba patulu tabaki allah ta jadi ta patana kul alhamdulillah ya ba ta tabata allah wa salamun ala ibadi allazina safa an ci tabaki ya wushi shi sai na sai ta kana الله خير أما يشركون والصلاة والسلام a salatu ya ce ki da aminci wulodi tabbata alaman la nabi ya ba da ya zana a nabi doro bai zubu ba nan a salatu ba wannan ya e da aminci zan ga ce ji fasara a salatu ga a salatu gai arrahmatu amma fasara hanci da nazari ulaika alaihi musallawatu min rabbihim wa rahma ga mu ci a salatu ya ce ci bi wani tabbato ya wa alira salatu yuyi an ramutu yuyi ku yau ko e jan salatu ya ni da yabo inna Allah wa malaikata na ala nabi ya yi ayyuhal na amanu sallu alaihi wa sallimu taslima lalle su kube malaika ke jan salatu ya ni ya ni ima an jina e jan salatu ya ni me ba min ce yi annabi ga man sallah alayya a ne gajan salatu a mizu nina sallallahu lahu biya ashara sai ta jan salatu goyi a ne biya albasi ilimin zikirtu inda hu falami salli alayya ya e bota cina da na kaka ne tu wa majan salatu ya nina ne a ne daga ya fuye tu ma e ya ɗauko biya salatu jin ya ne alaman la ne iya ba da wani tabbata ya tsana da ne ga su mugwanan da da ne ga su mugwanan ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam da wani annabi yawa ko ci masbiyan nubuwa ga ya annabi yanzu mago annabi galla annabi ya ba'di ada annabi dondo zunani wa annabi yawa ana al-aqibu la ya al-aqibu annabi yanzu mago wa ala ali da zami jiya annabi jiji ali ala ali ala aqil ala ja'far ala abbas ta jiya annabi da yi jiya annabi fata ga jiya ga fi ali bibo wa sahabi bi sahabiji jiya sahabiyo sanin ga gudu annabi ma imani jibuyi ma jihajjali ta kiyan imani wuce wani daga jirgin sabisho ga ja ka koma ga ja mutunci ma ga ba fiska ma sai ba yarda su koya sai ba gafara su koya sai ba rama su koya sabai da fala gana sai na bakar sai sai na umar sai sai na usman sai sai na ali an ganci zai ke mini al'ashiratun basharuna bin jannati wannan أما بعد زمننا فقد اطلعت على العقيدة القيمة الموجزة واللي muji ibtilau ya littafin ya akida wancin koko mai kukurugi allati jama'aha na ku ya ka'afuna ya yi ya lalama man wuce ko fadilatu sheikh muhammad ibn salih na sheikh muhammad ibn salih al-usaimi ne ku ya kana wale al-imam muslim nkali ta fi sai muslim nan nawu man do ci a majin jara mago go ku yo ko hashi amma ji maje yiri wuce kaka ne kware ga litafi na a sheikh abdulaziz bin baz kullu wena suku sana sana'u ko mai jo litafi wuce to man na kauna odo na man na kauna wuce ka gima kan suna nan lawo ya tin tawadu bi yada ya mai ji hmm. wasa mai tuha kulla ha sheik abdulaziz bin baz da litafi ya bane sheik bin ya bane ciwon wani daya fa’al faituwa mustami latin ala bayani a kai da ci ahli sunnati jama’a wacce male litafi na wako ya kala da bayani a kai da ahli sunnati wa jama’a a shawa ne ga a kai da ahli sunnati wa jama’a ko kati littafi buhari ko ga shari'atun al'ajirina ke al'ibanatul kubra ya ibn battal ke kitabu tauhidi ya ibn khuzaimana ke arraddu alal jahmiya ya usman ibn sa'id darina ke arraddu alal jahmiya ya al-imam al-bukhari na ke arraddu alal jahmiya ya ibn mandana ke kitabu tauhidi ya ibn mandana ke kitabu imani ya ibn mandana ke kitabu sunna ya al-khallaluna ke kitabu sunna ya ibn abi asimina ke sharhu sulitka da al-sunna ya allalika'ina ke littafi ne ke wuci ko wuci ko ya aqidan al-sunnati والجماعة جنا كما عرض القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الوصول يا الشيخ حافظ Ahmad, أحمد الحكمنا kata inda yi filita a shaƙi da ya filita a fiye sunna shi fi ba bi tauhidillah ba biya tauhidi ya ce ce wa asma'i wa sifatihi da sunan shi ya ce ce da sifatu shi a ne tauhidi ga ala ce ce ajin ke ce ko e bayan ibada ruwa ne na sai tauhidi na al'uluhiyya tauhidi ma ga wuta a da tauhidi na rububiyya a mana tauhidi na al'uluhiyya a mana tauhidi na al'asma'u wasu sifatu suna shi da sifa shi to yace ruwa kuskuri a ga shi da sunnani wa fi abwabil imani bil malaika da ba bi iman jiya malaika ke da ji malaika ji daga haske malaika ji gwafa ko hmm. malaika je ne so ci ba malaika je ji nefiya malaika wuji ya so ci ba malaika majiji so ci a da malaika ya dabo na zai faru jan nono a da malaika ya dabo a ga fa nona a da malaika ya dabo a ga lawayi jo a da malaika ya dabo a ga yau a da malaika ya dabo ko harfelo wal kutubi nan da litafi shi yanzu lai ma jira sai ce gana sai ci ma ci tu Makin littafi biya su ci ko min littafi su ci hadi alquran na ci hannun muhammadu nan hadi zagora na ci hannun bi dawuda nan hadi asaura na ci hannun bi musa nan hadi injila na ci hannun bi isa nan a wani surufi ibrahim wani bai surufi musa alquranu ma littafi su ci ba ta fiya wal rusuli e idza mula imanu bi tuci ko annabi ya mafari annabi adam ma mafari annabi nuhu annabi ya karshe annabi muhammad da gutsun da mini ya tuciyar ga wuri da azumi na rusulu annabi muhammadu annabi nuhu annabi ibrahim annabi musa annabi isa ko annabi jima adefana lagan zai shi jihar annabi an ko hmm. annaba ya tsoye da tuci jima a cikin adefana lagan zai shi sai ci ga gaza annabi musa umma annabi ibrahim ga annabi musa sallami li ya mace eza mula imanu jibe koya alkiyali sai dai kwa gaski gaskiyo eza ka ajin hajjabi azaba kabari gaskiya nima kabari gaskiya a mila ga kabarin a dayi na ki ko tiran da bane da dagwagana a janna gaskiya ene gaskiya ya gwata gaskiya tsoma yiyo tsoma damu fatan na shi zo la imanu jigangani gangani wa bil kadari khairihi wa sharrin bi ma jiba kadari to alkhairu to sharru wa qad ajada gamman ya jige wa afada ma afan labi wa zakara fiya ma yahtaju talibul ilmi gima kan taji bukatu wa kullu muslim da muslimin da fi imani billahi ya imani ba da yi maji ba sai ci wa malaikati da malaiku ji wa kutubi da litafi ji wa rusulihi da tutuji wa yawmil akhir da fal kiyami wa bil qadari da qadara khairi wa sharrihi na wale ba bona na manya man kiyala da ga ele ji makanta da bukatu na a ne ga ji makanta goyo doji kafe tamambu ko bai bani wani littafi na aku kake matani ne ne da laji kasu makanta wani ko وقد ضم إلى ذلك فوائد جمة wanko ya kala da amfani shi ma'ana imanu billahi amfani ya talbiya kike da lagu imanu da kici amfani ya talbiya kike da lagu imanu bi fari kiyami amfani ya talbiya kike da da su تتعلق بالعقيدة ندي علاقة بعقيدة قد لا توجد في كثير من الكتب المؤلفة في العقائد اللي تعطي دبو دنيا عقيدة عن ينكلوا سنة غني in ba ne ko ne lalawu ga sheikh muhammadu bin salim usaimin in bai bi ganga ce kayi na wanda ne halu suna jiba na rai mm. ku yo ko fa jazawallahu khairan ce ce gobe alkhairi wa zadahu min al-ilmi wal huda umu bi man man ilmi ne bawi a shawa ne ga mini bawuyan ahlus sunna jibu na manje ba doya manje ya ji shi mai ba duwa man shi ya e za su magwa shi mai ba duwa ya zama fari shi wallazi na ja'u min ba dini da diga su ma bona ya kudu na hajjan zan rabba na sai ke yi ya e ji fili da na fada yi wali ikhwani nan lazi na saba kuna bil iman da ya yi shi zabe imani na wala ta ji alfi kulubi na gillan min lazi na amanu lanin fada ya yi go ya zai ja imani jina man. yau ko? Ali suna ya mutunci ya man shi ne yarfa illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat zai jayi imani jini ne ban sai ga Allah tun da shi maje ilimi na sai ce da Allah tun daraja shi Allah subhanahu wa ta'ala ya shaida Allah wa la'ilaha. la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti na dai matsayin manjin nan kuda da sau lazina ya alamu na wallazina la ya alamu in ba zai je ilimi ba zai je ilimi na ga je ilimi a je ilimi ya bago ba gonu alisai ya ɗi mutuncin manje a mai ɗaki mai a mai lagun manya aje masu wa manye jide jide mamaye ji kiyar mamaye ci mun ga daidai sai ta labiya mun ga ci sai shi fadi amma to ba ni manya ci wace ba ga sai shi fadi mai nan wa Allah ni ci bici man ba daga nan man waye wa man waye ba so ko nan wa kiya man santu addini nasiha addini nasiha kunna liman yiga ya ziyo qala lillahi wa ya teki wa li rasulihi ya wani wa li a'immatil muslimina wa abadin da general musulmi. wajen na ko manyan sun na jimai da caya a ga cin biki wuce tula ya ga ba wani biki cin wuyo a e la bayani ji a mai da shi a mai da gyara ji ina e ma kiyanin ajin ga ajiya wa tu tuminar ilimi illa kalila ngalawa ba do ce ci bi ilimi ya mun ce ci mu bi ba wuni a da suna yaji mai suna to ko ya ibabul muslimi fusukun kitabu kufuru waje musulmi to ko fasikanci wa mu guma kafirci yo alu sunna je gangan a ga manyan musulmi wa ya wuta tabiyan yahudi juru a ga wa lazina ya muru da bil qisti minan nasi ya tabiyan khawariji na alal islami wa na alal awsali kago wa wa boya wa ja'a gojiji sayyidina ali amr al-asi lọ́jọ́ àyàkó lọ́jọ́ mu àwúyẹ àgáàgáà àwúta nẹwà mẹ́jìmí ti jàjú a fẹ́ ní àgáwà àtẹ́gà ìfẹ́ǹdìdá ìṣe a sọ abẹ́ sí yáà níbi adé ní àwùjọ náà rẹ̀ alẹ́ kí ẹ̀ rí alẹ́ sínú sókún a bòye àmẹ́yẹ sún méjì àmẹ́ wá ẹ̀fọ́ sọ̀kó àmẹ́ bá àdúrà ya àmẹ́ bá bẹ́síkì pé ya ǹgá máa lọ́ọ́ tó ní ní àlá àmẹ́yẹ ìzàyà alùsùn òfin wá mẹ́yẹ sún méjì mini alama ya zama ke don bidiyo mu alamatu alil bidati alwaqi'atu fi alil asar alama ya dan bidiyo so manya sunna shi mutunci a mai ga ga wagan ya manyan sunna maji sunna wai lamituwa wadda aw illa yuqimu alaiha tun fa ashabuha adiyaw haji la hmm. ne ga sokode sunna ni bani ko hmm? a ga zafin agogun ne a ga matsala ta ga a mai funuwa ko fuji ta na yanzu da lasa mai magarbe shi fu ko yan wuce bakan doro ifi oke da wasu na gada wani n'oli na naji na naji suna magaza na santun gawa santuwa aga bayani jin nwa gwa n'oli na na in yi na yi na ebugo manya suna ebaduwa ebaduwa manya suna isaku biya ilimi sako mu biya ba mu ja biya da cikin ebu na wali da zamani na mdo ci gan saudiya daular kafirci ro amma ka daular musulunci a establish a ga yabi ko numan da kuma da na ta damar bata ya zon inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa nafa'a bi kitabi hada sai ce mu lugwa litafi ne na wọn wuce amfani wọn bi sa irin mu'allafa ti mai litafi ne ke ni ne litafi yo ne kiwon lawuwa a sha manyan su na shaidi manya manyan manne ba wusa ko alita ga ade ba wu nga wọn waza wani ya de ade ba wu ba wu ci wuyi gwa ta mbu wuyi gwa ta zanu ci ne de wani wani ya de ba wu ya gaji kama amma manya ya kan waje man doci yadda ya wuce ne ga ya zaje ba ni ta fi wa kai ba ga man wucin zuciya ya ala in wuce wuri man yi in ga da ya zama ta ni ta fi ka umage ya gafe tun a dena dai wani tabbuni kuskuwa dai wa mun ja dai mun bena kan waje ya zama doci ya wogan yan man doci mai gaskiya amma daga lokacin yan wuyan wani wa ga wani littafin al'ajubi mai ga akhlaqul ulama ina waje bayani a wani manyan na shi za gaskiya nan da manye bi shi wasu fara da yin zoro lauta bayanin na jidago wani shi ka abdulaziz bin bazi manyan usaimi ne yori amma zai shi shi majalis ne ibn usaimi da dukkan zan zai shi ibn bazi wani ibn bazi maji damuwa sai da ya je ba wuga ya bata ko to jinan wata gima kan ta wuka su eh kasu ma yi wuce lauda ya da mai ji amfani nan yazidu bi kasratin infaq minhu wa yanqusu indi kaffan shadatta waj'alna wa iyya wa sara na min al ta al-muhtadin man take ba yoto wani ba da ko ko kulwa ha ha to ya gaji ce ta ya ta take zai ta ce ba wa ke la ba wuza ne a nabi yalla ayi hadi Allah bika rajulan wahidan zainulu je ba uba ta wabo khairun laka min humurin ni'am wanda alkhairi ya ga waje ra kun juru na doku ji dan gona annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam no le manyan ba ga su ku wi ba a she ba ga su ku wi ba is very very important kunde kunde wi manja kunde ba wo kila ebo na annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shugo ani da ajin gagan kulubul ibadi bayna isba'aini min asabi'ir rahmani ne gbajin ya alita shi wanda tsaka ne gwaji gini guba ne gwaji gini shi ya sai ce yi kallibu ha kai fasha'a wani ba ko wani ba na ya za a rufu ba duwa zan Allah masabit kulubana Allah ta a cika Allah an yi bai lataciye ni lafiyan wabu ga manya ba duwa ga sakwayi ta zabawo ko sakwayi yi giyo ya na yi ya ce ala basira ta ce ilimi na a sha'ai e zai ji dawa ji ta wa adu lalla ya la basiratin anna wa man tabani wa ma ana min al mushriki me zaji le ko yace ta ce ilimi bi basire to mi to da ila mi kin nan ba sai da mi zai je lai ba ce ba a ba ashe ba di ilimi da kanurin dawa ne ba ga ba dawo jama'a tabligh ya da kin bunyo a ga da dubu da dawa ne wa ma ga da dubu da to di beza inna wutamiyun karice ciwo mutu ba وصلى الله على نبي وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه قال هم مملي الفقير إلى الله تعالى عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس الآن لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد إن شاء الله تعالى وقال تعالى اليوم أنا يقال جيدنا الله يبام ملادا أنا يقع شلشنا الله يغافر تابنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته